والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna gode ma Allah maɗaukakin sarki wanda a bisa ga baiwa ce ya ba mu ikon sake haduwa a wannan masallacin mai albarka da na yi kwankwatas da yake a shiyar bado cikin birnin sakkwato don mu ci gaba da karatunmu kamar wadda aka saba cikin littafinmu mai albarka wanda shine a khaɓa'ul musallin na muhammad siddiqul manshawi rahimahullahu ta'ala darasinmu da ya gabata shine darasi na shidda har yanzu dai muna cikin bayanin kurakuran masallata na farko a lokacin biyan bukata mutum zai yi fitsari ko zai yi kashi inda darasinmu da ya gabata darasi na shidda mun tsaya akan kure na goma wanda yawan Allah yadda za mu tashi daidai shahi na goma sha hudu sakin layi na uku mai lamba goma sha ɗaya wurin da shi malam Allah ya mishi rama ya ce al’istin Jahu. bi aƙalla min a hajarin yin karta da abinda bai kai duwatsu guda uku ba ko abin da ya shahi abin da ba duci ba ka yi kashi ka yi karta da abin da bai kai uku ba na daga cikin kurakurai da masallata suke yi malam ya ce wa radan na hayu an dalika hani ya zo kan haka fi hadisi a cikin hadisin salman رضي الله عنه بمعنى سلمان الفارسي رضي الله عنه السابق wanda ya gabata fi kaulihi a cikin cewar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yani aw yastanjiya bi aqalla min thalathati ahjarin ko mutum shi karta da abinda bai kai duwa suna guda uku ba in ma ice na yayi da shi ya zan bai kai uku ba in ma kare na yayi da shi ya zan bai kai uku ba in ma takarda ta wadda babu komai rubuce gare ta ya zan bai kai uku ba in ma toilet roll ko toilet tissue ko toilet paper duk a wani dai aka kiranye ta ya zan bai kai uku ba to wannan an yi hani daga haka alal aƙalla ya zama ya kai uku ya yi karta da abu uku wanda wannan hadisi da ya zo da bayanin wannan hani hadisi na da imam al-buhari da muslim suka ruwaito bi ma'ana hadisi ne ingantacce to sai kure goma sha biyu kure na goma sha biyu na masallata wajen abin da ya shahi in biyan bukata shine adamu daliki yadihi a rashin goga hannu ne ba da listin ja'i baya ya kammala tsarki ya yi tsarki ya ƙare to rashin goga hannu ne bil ardi ga ƙasa aw gasli bin sabon ko wanki da sabuni mutum ya sa sabuni ya wanke hannu ne gami ya gusar da warin ƙazamta na ita harin da yi wanda a darasinmu da ya gabata mun ji bayanin cewa irin ci gaba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya samar a wannan lokacin namu ko a wannan zamanin namu da muke ciki sai zamana cewa sai zamana cewa wato kana iya biyan bukatarka ta hanyar zuwa ka tsugunna wata na'ura ita ma za ta yi maka ɗahara wanda kuma muddin dai ka tsabtata ka tsarkaka musulunci bai musu wannan dan yana daga cikin baiwa da ni'ima ta Allah da ya yi gare mu mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. maluma sun ta akan cewa irin wannan ɗaharar da wata na'ura za ta yi maka bayan ka kammala biyan bukata abu ne da ya halatta babu wani abin musu gare shi muddin dai zai tsaftace ya tsarkaka kamar da bayani ya gabata zai zama mutum ya ce ko alamu ko ko hali bai ta wannan kenan to rashin goga hannu ga ƙasa ko sabu ne a wanke idan mutum ya yi amfani da hannunsa kaga wannan zai haifar da wari wanda jama'a za su yi kyama ka zo cikin mutane hannunka na wari saboda ka je ka yi ɗahara bayan ka ƙare kashi ko bayan gida kai baka sani ba amma na tare da kai yana jin wannan wanda mai yawa baka cika ji ba sai dai a ji maka wani wanda yake tare da kai shi ne zai iya fahimtar halin da kake ciki misali kasa socks ko safa yana wari kai baka jin wari ne amma wanda a tare da kai sai ya zama wannan safar wari ne ya cutar da shi to ire-iren wannan ne kaga akwai bukatar kiyayewa shi yasa malam yayi bayani game da nau'in kurakuran masallata na rashin bayan mutum ya yi tsarki ya kasa wanke hannu ne ko goga hannu ne ko ya sa abin da ya shayi sabulu ko sabuni ya wanke hannun ta sai malam ya ce ya turko badon nasi sashen mutane na barin dalkin yadi goge hannu ko goga hannu sai aka sa shi cikin bracket cewa wato ga ya ya mai alama haƙƙil yadi shine goga hannu sai ya zan mutum ya bar goga hannun shi al-mustamala fi izalatin najasa wanda ya aiwatar domin busar da ita najasa bi ta hanyar sa turɗa kamar mutum ya goga ga ƙasa awi sabun ko ya sa sabuni kamar sabulun wanka haka sai mutum ya wanke ko omo ko abin da ya kama da shi ko ya goga ga bangon gina wa ma ya kuma makama ma da duk abin da zai tsaye matsayin sabuli ko gogawa ga ga ƙasa min ma yu'addi daga abin da yake samarwa ila ta'alluqin ra'ihatil kariha zuwa ga ratayuwar wani wari abin kyama da da ita hannun ya zama ga hannunka na wari kai baka sani ba ma yan uwanka na ci kuma ana dibin wanda za a yi maka magana wa ta'azzal musalli kuma sai ya zama ya cutatar da masallata minaha da wannan ware kuna ciki tare da mutum kuna sallah shi yana jin wari kai ko baka ji to kaga wannan bai ba kamata ya ka tsartata ka tsarkaka a lokacin da ka je za ka yi tsarki bayan ka kare biyan bukata ta hanyar yin kashi وعن أبي هريرة لك أبو هريرة رضي الله عنه أن يتدى أبو هريرة قال أبو هريرة يجي كان النبي النبي أكسنجي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى الخلاء إذا يزو وجم بيان بقاتا إن يكاشي أتيته بما إنك زوما النبي دروا أتيته بما بماء sai in taho mai da ruwa cikin wani masayi ga yadda ya sa fi taurin amma sa'un ya yi muku ko yawa amma ta'un na fi taurin a cikin tasa in ɗebo ruwa ga tasa in mun lura can inda an kai to da yau akwai bambanci yau ga hutoci nan can ko dole sai kaga sai dai shantali ko shantali ko na kasko ko abin da ba kasko ba amma ga buta da sauran nau'o'a nan a yau da Allah ta'ala ya ba mu matsayin bayawa domin aka ce mataurin sai malam ya sa shi cikin bracket ya ce ina'un wani matsayi ne min nuhasin na ƙarfin gaci can kare kamar irin ta sagga da mata ka jerawa cikin ɗakuna can dori aurik watan ko in zo mai da wani nau'in matsayin ruwa suna ne rikwa kuma ana ce mai rakwa me aka ce marikuwa ko rakwa ina um min jiddin shi ma wani abu ne da ake sa ruwa amma da wata ne da wata a kai shi kaga ya yi kama da sadaka kenan fastanja sai aka da sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tsarki da wannan ruwan <coughs> sannan bayan ya kada tsarkinsa masa ya dawo alal ardi sai annabi ya goga hannunsa ga ƙasa saboda ita ƙasa in ka goga hannunka ta kan gusar da wannan wari wanda in baka goga hannunka ga ƙasa ba ko ga bango to kana iya sa sabulu sai ka wanke don gusar da ne wari shi ne ma'anar wannan hadisi ne hasanun idan muka diba ga ya mai lamba shidda a ƙasa yace akrajahu abu dawud abu dawuda ya fitar da wannan hadisi hadisi mai lamba arba'in da biyar wannan sa'iyu aka imamun nisa'i ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na farko shahi na arba'in da biyar ibn maja haka ibn maja ya fitar da wannan hadisi hadisi mai lamba ɗari uku da hamsin da takwas والدارمي وعكى الإمام الدارمي رحمه الله تعالى شما يفتر دورنا حديثي أتكل التاينسا نسنن الدارمي حديثي ميلمبا دريشدة سبعين تقص ta wanda ke nan kun ga akwai buƙatar da ya sani cewa ita tsafta ana buƙatar ta gare mu ta hanyar yi ɗahara bayan mutum ya biya buƙata kuma a rashin goge hannunka bayan ka yi ɗahara in ka yi kashi wannan na daga cikin kurakuran da sashen masallata ka yi kuma za ka bar wani wari ga hannunka wanda ka cutatar da yan uwanka wanda kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hane daga cutar da yan uwanmu haka Allah ta'ala ma ya hana mu da mu cutar da yan uwanmu duk abin da ka san zai cutar da wani to kada ka yi shi da goma sha uku daga cikin kurakuran masallata a ta fi turuki walmawari Wasili ya ce a takhalli shi ne yin biyan bukata bi ma'ana ga yana yasa cikin baka ya ce ƙwaza ulahaja biyan bukata ta hanyar na mutum ya yi kashi biduruki ga hanyoyi ka zo ɗaya tsaka hanya ka na duk wanda ya biyo yana ganin ka kaga babu muru'a kuma babu kirki ka yi tsugunne tsaka hanya kowa da ganinka wannan bai daidai ba dan zai zama ga al'aurar kanan ana kallonta to wannan kenan wal mawari da mashaya menene ma'anar mashaya kamar ga gulbi ya gitta ko kogi to akwai inda ruwan ba su da zurfi mutane na zuwa suna ɗiba suna yin wanke-wanke suna ɗebo na sha to irin wannan wurin ka zo ka tsugunna don ka yi kashi wurin nan shi ma abu ne da yake kure ne an hana don akwai cutarwa ga 'yan uwa bayan Allah 'yan uwanka masu zuwa nan don wannan bukata. wasilli haka nan da yin a kashi ko fitsari a cikin inuwa kila mutane na zama ga wuri suna amfani da inuwa ka zo ka tsugunna kai kashi ko kai fitsari wannan wuri yana daga cikin abin da aka hana kuma kure na yin haka sai malamai ce a hazar khata'u ya ka'o fi kafirin minan nasi. wanda kuskure mai yawan mutane suna wadawa cikinsa. Bata ji da aka samu annahun su ne ta gawa da suna yin kashi fi kada a cin dariki a tsakiyar hanya sai ga mutum ya zo tsaka hanya ya na yana kashi kaga wannan babu muru'a ana ma ka bayyanar da al'aurar ka wani ya gani hmm, ba shi mun karanta su iya sau a tari haramun na ka bayyanar da al'aurar ka a gani wani ya kalli al'aurar ka ko kai ka kalli tashi duk abu ne da aka hana wa mawaridin nas da wurin da mutane suke aiwatar da ruwa suke amfani shine mawaridin nas wurin da mutane ka zuwa don ɗiban ruwa malam ya kawo mana shi cikin bracket sai ya ce kamar rijiya mutane na zuwa ga rijiya suna ɗiban ruwa suna amfani sai ka zo kai kashi wurin ka gama kai daidai ba aw makanin ko kuma wani wuri ya tawadda fihin nasu wurin da kasan mutane na zuwa na yin alwala kila an yi famfuna wurin ya zama saukin yin alwala sai ka zo wurin ka yi kashi min na korama ne wa gari da wani sa'adal ma akan ruwa ka zo wannan wurin sai ka yi kashi kaga wanda yana daga cikin kuri wanda an yare da gare shi ka zo wurin da mutane ke mu'amala da ruwa dan su sha ko don su yi ibada wasu ne ko inos irin da suka zama waka zalika haka na fil jihori haka cikin ramu kamar kila gina. inda aka gina kasa da sauran abubuwa na ma'ana ka zo ka yi kashi missa wa huwa sakanul jinni na wurin zama aljannu cikin kwarangwahin ne in ka zo yana rayuwa, kai ka ga ilim Allah na kai kashi to ashe kira aljannu na kai makashi kaga ka taka karo dali go wanda dan dai Allah subhanahu wataala ya samu aljannu mantuwa ga su da bakakke ta ga su da mugun nuyi amma sai Allah madaukaki ya sa musu wata irin wata irin mantuwa aljani ne tsaya ga hanya yana jiran ka tore mare ka dan ya kiki ta ka rasa hankali sai ya zama ka taho sai ka wuce har ka kai inda zaka na sannan ya ya tuna da yana dan yana jiran ka wanda shi ya san inda Allah ya fita gaza da su Allah ya sa musu rantuwa to kaga kenan bai kamata ba mutum ya zo wani wurin da aka zancen kamar wuri na na isko kai ko aljannu sannan ya shiga wurin da ya tsugunna ya biya bukatarsa don guda abin da ka iya waruwa na kaddara da jarrabawa wani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an dalika annabi ya yi hari daga wannan abubuwan da malami lissafa muna sai ce fa an mu'az ibn jabal radiyallahu anhu hadisi an karbo daga mu'az dan jabal Allah ya kara ma mu'az dan jabal yadda amma ba an gara kuta aka bi ba sai an ga ce don kaga yanzu ni suka ga dai an ce dan jabal to in ka ji an ce mu'az ibn jabal sahabin manzon Allah na sallallahu alaihi wa sallam shi kuma yanzu wanda aka yi mana sakwato Allah ya ƙara mana rayuwar da tashi albarka suna ne Mu'azu dan Jabali ko Alhaji Mu'azu dan Jabali wanda ko Mu'azu ne Jabali yawa kaga ya bambanta ko abin da yasa tun kaga misali wanda kila shi yaro ya ji ana cewa dan Jabali ya ce Mu'azu ne Jabali sai ya fa ah, ai ko lalle na ji an wade shi ba cikin hadisi a Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan to shi sahabin da na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ake kira Mu'adh ibn Jabal qala yace qala rasulullah manzo Allah yace sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqul mala'ina thalatha ku kiyaye wajajen la'anta guda uku akwai wurare guda uku na tsinuwa ko na la'ada ku kiyaye su menene ma da ku kiyaye su kada ku yi kashi wannan wurin na ɗaya daga cikin su alƙurasu yin kashi ilmawaridi a mashaya wurin da jama'a ke zuwa suna ɗiban ruwansu na sha bakin ƙorama ko bakin gulbe. In ka zo ka yi kashi wurin nan wani da ya to sai ce Allah ya la'adi wanda ya yi kashi ka. Saboda ya aikata ba daidai ba ko? Yawwa bai da daura yana da wahala ka zo inda mutane ke mu'amala da ruwansu ka yi kashin nan baka samu wani ya tsire maka ba. Ɗan kenan. wa ƙari a tuttari da tsakiyar hanya a tuna ta yi a fita hanya kawai sai ya caba da kashi sai ce Allah ya dadi wanda ya yi shi kaga inda ya ce ya yi cikin daji a yau wani bai gani ba bari ya ne ba shi wazilli da inuwa kamar inuwar da mutane ka zama da yake ita inuwa za ka samu akwai inuwa wadda kamar cikin daji da babu mai zuwa ya zauna inda take to inuwa wadda ake amfani da ita ka zo ka tsugunna ka yi kashi don kai haka kayan ka ta kuskure babba kayan laihi kuma za ka haɗu da tsinuwa na mabuta wannan inuwa kila mutane suna da mangurorinsu da aka sharewa su zo su zauna su huta sai ka zo dai kai kuma ana tsananin bazara ka na ka biya bukatunka ka yanka, wanda zai ware tawa wurin nan shi zai ware tsine ma wanda ya tsugunna ya yi kashi wannan wurin ai da ganin man gaurin bai kamata a ce mutum ya yi kashi nan ba muddin da yana da hankali Allah ya la'adi wanda ya shi ko Allah wata wanda ya shi kaga kenan mutum ya ja ba kai ne tsinuwa da kai ne to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta hannu wannan hadisi na Mu'adh da Jabal radiyallahu anhu yace mu kiyaye waɗanga wajaje guda uku kada mu je mu yi kashi a mashayar jama'a da suke ɗiban ruwa ko kuma a tsakiyar hanyar su ko kuma a cikin gino da suke amfani da ita musamman wani hadisi ya zo karara da cewa a samaratul musmira eh, al-ashjaru al-musmira itatuwa masu yaya duk iccen da kanin ɗiya ba daidai bane a zo karkashin shi a yi kashi don kaga ɗiyan suka yi shi kuma wannan brass din yana ɗauke da charasin bacterias akwai ƙwayoyin cuta tare da shi ta wannan kenan to sai hadisin mu na gaba mai nuna hali akan haka yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله ita kulla a la'anai ne. Ku kiyaye abubuwan da ke la'ana ko masu la'ana ƙalu suka ce man la'ana ne menene masu la'ana ya Allah? قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي الذي يتخلى في طريق الناس mutumin da ka taho a yanka shi ga hanyar mutane kaga za a tsire mashi an fi zillin ko ya zo kashi a cikin inuwarsu in ya haka ta za a tsire mashi ku kiyaye waɗanda kada ku yi kenan a hane mu wanda hadisin ga mun ga lamba biyu na hadisi na ingantacce wanda imam muslim ya fitar hadisi mai lamba ɗari biyu da sittin da tara haka ma abu dawud ya kawo shi hadisi mai lamba ashirin da biyar haka ma ahmad ya kawo shi mujalladi na ɗaya shayi na ɗari uku da hamsin da shida. to wanda ya nuna a kure ne gare ka matsayinka na musulmi mai sallah ka zo kai kashi a tsakiyar hanya ko wurin da yake inuwa ne ko wurin da yake mashaya ana shan ruwa walau ko da ko ba bakin korama ba kamar inda aka yi famfo mutane na zuwa na ɗiban ruwa qala la hadabi malam ya yace ita kulla anaini ko la'inaini ku kiyaye abubuwa guda biyu da yake na la'ana ne da yana da yin al'amraini wasu al'amurra guda biyu aljalibai ne lillahi ba su an la'anar ba amma sai an ka ba su la'ana an ka ce musu la'anai ne ko la'inai ne amma su abin da suka yi la'ana suka jawo wa, sai an ka ba su sunan la'anar shi ne aljalibai ne masu jawo wa lillahi ga la'ana al'amilina alhabilina nasu alaihim waɗanda ka kai mutane zuwa ga al'ance su wadda iyayi ilayi da masu yin kira zuwa ga ayi la'ana abin da ke sa al'ance ka ka kaurace mishi waɗanda abubuwan guda biyu kenan wa zalika wannan kuwa anna man fa'alahu ma duk wanda ya aikata su kamar wanda ya zo ya yi kashi mashayar mutane ko kuma inda inuwarsu suka zama yanzu kashi ne an ka ɗauki guda biyu man fa'alahu ma duk wanda ya aikata shi zuhina za a lalace shi wa shutima a zage shi a tsine mai kuma a face shi balan nasara lokacin da suka kasance su waɗanda abubuwan guda biyu yin kashi bakin kogi ko kuma yin kashi a cikin inuwa lokacin da suka kasance sababan mawari ko sababi zalika ga wannan la'ana udifa ilaihima sai aka raba su zuwa ga ita la'anar udifa ilaihima sai aka raba su yawwa ilaihim alfi'il sai aka raba aikin a kansu fakana ka annahu man ana ne sai suka koma kamar suna an masu la'ana kai so ana kai mana magana kai ka annahu man ana ne sai suka koma kamar su ne masu la'ana amma asali ba masu la'ana na ba su suna jawo la'anar da sai an ka ba su suna aikin wanda shine la'anar ko kuma tsinuwa sai ya ce wa kad yakunu lahin kira mukalla wa kad yakunu lahin kuma yana kasancewa shi mai la'ana aidan kuma bi ma'ana al abin la'ana sai a mace shi da la'anar bi ma'ana al-mal'un ya ce kama a ce fa'il bi ma'ana maf'ul fa'ile ne an ka ambata amma kuma ai yana da ma'anar maf'uli su masu atsalan ba la'ana suka jawowa amma hadisi sai aka ce ita kulla alaini ko la'inaini ko almala'inar talata sai an ka ba su sunan aikin na la'ana ko eh kamar suna Allah anta amma ba suna Allah anta ku jawo ta na suke wal mala'il mawadi'ul la'an wurare na wato samun la'antuwa ko tsinuwa walmawari shi kuma turkul ma ne hanyar ruwa kamar inda mutum ke zuwa don samun ruwan bukata wa aduha ɗaya daga cikin hanyoyin ruwa da ake samu in kana son ka abin da sai ka ce tun. hanyar ruwa guda wurin da ake zuwa mashaya guda wa zillu huna ita kuma inuwa a nan. yuradu bihi ana nihin mastaghallan nasu alladhi ittakhazuhu maqila wurin inuwar da mutane inda suka riƙa da suka zuwa su ɗanyi kwana rana da ita ake kama kila suna da itacen mangurori ko dogon yaro ko wani icce dai wanda da rana suna zuwa su ɗan shingida haka su ɗanyi kwanan su na rana to irin wannan aka nuhi wanda mutane sai rike shi matsayin hutawa wa malakan kuma ya zama kamar wani wuri na zama gare su yanzilunahu da suke zuwa su sauka wa laysa kullu zillin ya'ruf ma'anar yin kowace inuwa haramun bacci alkuhudu ilayhi lil haja ka zo ka duka don ka biya bukatar ka ba kowace irin inuwa take haramun ba sai dai wanda mutane suka rika Dan amfani ta taru a ƙarƙashin wannan inuwa faqad qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li hajati annabi ya tsugunna dan ya biya buƙatar sa, ta hata haishin min nakhal haishin bi ma'ana shingi karkashin shingi min da na ne. an kewaye ne an yi musu shingi to inda inuwar shingin nan take sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya na ya biya bukatar su kare kenan ba wuce inuwa an ka hana a biya bukata ba wanda mutane suka rika matsayin wato wurin hutawarsu da dan kwantawarsu to sai ce wala hayi shigo yawa wala hayi shingi eh la mahalata nan ba sai an yi gyara in aka ce Lama Halata, dole akwai lahurin Lama Halata babu makawakai lahu zillun kowa zai dai alama ya gyara wurin da aka ce wala haishu lama halata to wurin Lama Halata din nan akwai bukata a sa lahu sannan a sa zillun babu makawa shi shingi yana da inuwa to gashi kuma inuwar ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tsuguna ya biya bukata Kine ido da mutane suka keɓance don amfani da ita ana ma ka zo kai kashi karkashinta da bayanin a wasu suka ce wala ikil amma da gadinonin jama'a lintifa'in nasu biha don amfanin mutane da ita wa ƙasar tiyadihim laha lokacin gittawa su gare ta kamar can dori sadda abubuwa ba su ba hilaye suka mammatse kamar ko mu da cikin wanga birnin namu na sakkwato akwai wurare inda akwai al'ada ikul amma gadinonin jama'a kamar irin wurin da aka yi kasuwar dan kuri ai da al'ada ikul amma da gadi da akwai mangurori da itace da gwadda da aiba da ruwa da komi da ma'aikata masu kula da su ko ba na kowa na ba na gwamnati na an yi wasu 'yan ƙananan kujeru na siminti da sauran abubuwa haka in ka shiga in dai ba yara kuke ba in mai hankali da sai ya riba ya ga mangwarorin da suka dina in yana so ya debo ya zauna ya ci ya wanke hannu ne ya sha ruwa ya ce ya ce ba bai ce mai kala to irin su ma a zo a yi kashi ciki kuskure na sannan kaga masu tasowa sun ba su hanyoyin abu ba ba san wai akwai wani abu al'ada ya amma ba haka nan in ka ce bangaren inda aka ce ma randa eh, bawan mai ruwa in ka to yau yamma akwai wuri MBA ko to in ka to wurin MBA na akwai wuri inda yori kana gani yan kujeri da sauransu dama can akwai itatuwa da sauran abubuwa kamar wurin hutawa to dole akwai iri-iren wannan laraba suna ce mai Ikon amma za ka samu kamar daga nan zuwa bakin titi an dai wata yan gadina inda kuka shiga ku dan ɗebe kewa ka dan huta ka ci abinci ga ko kana tsaye a ƙasa ba ka mai nisan wurin ko to wannan ke da duk irin waɗanda wurare an hana maka ka shiga don ka biya buƙatarka saboda mutane na amfani da su da wata inuwa da mutane suka kebance suna amfani da ita wa inna ma waradan naru kawai hani ya zo an dalika ga wannan bizbil ga inuwa ya kunu ma'awallin nasi wanda zai zama mataran mutane duk inuwar da kasan mutane na taruwa su zauna karkashinta su yi amfani da ita to haramun ne ka zo ka yi kashi a karkashinta ma wallin nasi manzilan lawan ko inda za su ɗauka wani matsayin masauki nasu to kaga kulin kana kai mutum ka zo wurin ka ainihi biya bukata ka ta hanyar yin kashi to shi an ka hana ba a ce wai ko wuce ba sannan akwai hadisin da ya zo da bayanin cewa itatuwan da ka yi ɗaya a yi kashi ƙarƙashinsu annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam to sai kenan mun kawo ƙarshen bayanin wato kure na farko inda babu wani saɓani daga kure na farko da muka taso har zuwa na sha uku ba a samu wani saɓani ba cewa wasu na ganin wanga kuri na wasu na ganin wanga ba kuri na ba to an yarda da kurakurai na to sai saniyar na biyu a haka wasu kurakurai shi ya khilafun to akwai safani ga waɗanda kurakuran in su kibalin kibla fuskanta alkibla wasu ribari ko ba ta baya da ga'idin da kashi a baulin ko fitsari nan za ka samu an samu sabanin malamai wasu na ganin cewa ba a fuskanta alƙibla in ana biyan bukata kamar yin kashi ko fitsari ko da cikin gidana wasu kuma na ganin cikin gidana ana yi kaga kina akwai khilafin ko amma ga daji ba su yi sabani ba in kana ga daji sai dai ka kalli kudu ko arewa waɗanda a can wajen madina su kuma su kalli yamma ko gabas sai malam ya ce wasu kibalin wasu ganta alkibla wasu ribaru ha ko ba ta bayan bilkala'i wajen kashi awil fabari cikin yauce aufil faba ko ga daji. shi cikin yauce na kan waskanci alkibla ko kan ba ta baya ko ga dajin Allah na kan waskanci alkibla ko kan ba ta baya biga da kashi ne aw baulin ko tsari. la yajuzu bai halatta li hadisi abi ayyub al-ansari nan kaga waɗanga mallamai sun ce akan cewa bai halatta ba don ga dalilin su hadisin abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu qala yace qala rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza ataitu mulga'ida in kun ka zo da za ku yi kashi kuna jin kashi kun zo wurin biyan bukata fala tastaqbilu al-qibla kada ku fuskanci al-qibla bigayidin da kashi wala baulin ko fitsari wala tastadbiruha kada ku bata baya annabi ya hana walakin sharri uwa garibu ga mutanen madina kenan ku kalli wajen gabas ko wajen yamma dan ba shi alƙiblar su ba yanzu mu ko sai mu kalli kudu ko mu kalli arewa da mun ka kalli gabas ko yamma na a alƙiblar mu sharriku aw garibu ku bi gabas ko firimiyan ma cewa da mutanen madina kenan faƙala abu ayyub sai shi marwaici hadisi ya ce abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu ya ce faka na shara sai muka tai kasar siriya ko wajadna sai muka isko marayi da wayin da su yaucen su ya an gine ta mustaqbil al-qibla tana fuskanta al-qibla ko wani yauce mun ka zo dan mu biya bukatan mu mai kashi sai mu ga lalle sai ya kalli alƙibla to abu a yi ya ce fa na harin ba sai mu dan karkata bisa wannan yaucen nasu mu biya bukatar mu da Allah mu roƙi Allah da wara kaga ya nuna kamar akwai lehi kenan muttafaqun alai Buhari da Muslim suka ruwaito shi haka Imam Buhari ya fitar da wannan hadisi mujalladi na daya hadisi mai lamba 418 Imam Muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba 264 a al-Imam shafi cikin al'ummu ya fitar da shi mujalladi na ɗaya shayi na 25 ta wanda kenan kaga kenan akwai buƙatar nan mu kiyaye ko da ma cikin gida na to in ka ɗauki wanga bangare sai zan baka kallon alƙibla ko da a gida ne amma sai ce amma fil mirahat amma a makewayi kamar cikin yauci fahtalafa ulama fi hukumi dalika to malamai sun yi sabani ga wanga hukunci wala abal jumhur mai yawa suka ta yi ila jawabi istiqbalil qibla wasu malamai sun ka ce in dai cikin yauci kake ya halatta ka kalli al-qibla wasu dibari ha ko ka bata baya a filkul yani in dai cikin gini ne an kewaye karamakalla to wannan kenan ya ce abin da aka ce ma albuniya ga alhaye ga yanan ƙasa ya kawo lamba guda albuniya alhaye ne bango wa huwa kinayatun an makani kwaba ilhaja kinaya ce ga a wurin da mutum zai biya bukatarsa wani ko kuma ya shiga don yin ɗahara ka dawara tilmiyahi wal hammam kamar wurin da zaka shiga gidan wanka ko wurin biyan bukata kamar toilet wannan wasu na ganin ko da ka yi ka kalli alkibla ba komai daga cikin wasu malamai watajju sai sun ka kawo dalili bi hadisi a cikin wannan bi hadisi ibn umar hadisin ɗan Umar radiyallahu anhu ma Allah ya yarda da su Kola Abdullahi ibn Umar ce rakitu na hau menene ma'anar rakitu ga idan aka sa cikin gida biyu wurin bracket din nan rakitu bi ma'ana sa'idtu na hau yawma wata rana mina na ne hau in ji Abdullahi dan Umar na hau a yawma wata rana baitu Hafsa saman ɗakin Hafsa kamar irin ruhin laka shigewa mai ruhin laka ya hau can sama fara'aitin ya sai ni ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in ji abdullahi ibn umar ala hajati ko amma yadda abin yake hadisi ya qabi hajati ya qabi hajatahu yana biyan bukatarsa mustaqbilan sham ya kalli wajen sham mustaqbilan kafa ya ba kafa baya tun da cikin makewayi na cikin yauci wanda hadal hadis da wannan hadisi ne a sabit tabbatacce harsasu umuman nahi sai suka kebance gamewar hadin can na hadisin abu a al-ansari sai aka kebance cewa banda in cikin makewayi na gibali wata fuskanta alƙibla walisu dibar ko ba alƙibla baya bi annahu yajuzu fil bunyani duna alfaqa ya halatta in cikin gida na ba daji ba kamar in kana cikin gidanka ka shiga wajen ko ka kalli wajen alkibla ko ka ba alkibla baya ba komai inda wurin kewaye lila sai maluma suka kawo dalilin hadisin abdullahi dan umar da ya hau saman ɗakin harsa sai ya cinkaye annabi na biyan bukatarsa ya kalli wajen sham ya ba alkibla baya to kaga kuma suna da hujja ko kwarai ko tunda sun ga ga aiki na Annabi sallallahu alaihi wa sallam sabin sa ya bayyana lokaci yi to ne ya kamata mu dakata tunda mun kawo ga gaba sai mu tashi bisa ga fahimtar da malamai kuma sauran suka kawo daura da wannan hadisi to insha Allah subhanahu wa ta'ala ne kamata a ce karatunmu ya dakata muna roƙon Allah ya muna muwafaka ya muna dace sa ayyuka musu zama dambe ɗayan da shi kenan yanzu na bisa ga inda muka kawo in ka so in ka shiga makewayin ka ka kalli alƙibla ko ka bata baya ko kuma a'a ba haka din ba wannan ya nuna ya halatta bisa ga bayanin hadisin da aka kawo na Abdullahi dan Umar سبحانك اللهم وبحمدك Allah ila, لا إله إلا sabbin أستغفرك وأتوب ilimi.